الأليم من الشيطان الرجيم من همجه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau sha takwas ga watan Jumada al-Akhira jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau shida ga watan biyu miladi uku ko dubu biyu da goma takwas a wannan masallaci namu masjidin imami Muhammad ibn Abdul alaihi domin ci gaba da darasin littafin al'ubudiyya wallafar babban malami shekul islam al'imam ahmad ibn abdulhalim ibn salam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wannan shine mu na 62 a cikin wannan littafi kuma littafin kamar yadda muka sani yana bayani ne akan hakikanin bautar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma bayan haka a inda muke mala yana mana bayani akan hukuncin yin zikiri da lafazi ɗaya Kuma ba lafazi ɗaya ba a alami wato wakilin suna a yi zikiri da huwa mala ibn taimiyya yana mana wannan batun shi ne sai mala ibn taimiyya ke cewa bayan ya kawo cewa an samu sahibul kusus wato ibnu arabi ibn arabi as-sufi ya ya ya rubuta wani littafi ya sa masa suna kitabul huwa a cikin wannan littafin nasa ya ɗauko aya Allah ta'ala eh, ta alqur'ani da take bayani akan eh, alƙur'ani ayoyinsa sun kasu gida biyu akwai ayoyin da ake ce musu kamat akwai ayoyin da ake ce musu mutashabihat to a cikin mutashabihat Allah ya ce wa ma alamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san haƙiƙanin me ake nufi da ayoyin da suke mutashabihat ke Allah to wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah shine sai ibnu arabi ya ce ai wa ma ya'lamu ta'wila hada lismi allazi huwa illa huwa kenan ba wanda ya san haƙiƙanin ma'anar wannan sunan na huwa sai Allah to huwa nan Eh, ai ba sunan Allah bane bamiri ne ana iya ce ma kowa huwa huwa shi ne kenan fassararsa kenan huwa shi ne, to ne ba kaga huwa zai iya ka iya ƙara kowane abu a saman sa abinda kake nufi shi zai shi zai baka jumla cikakkiya huwa Allahu, huwa iblis huwa waladun huwa rajulun huwa zaujun huwa baitun huwa khinzirun huwa kalbun duk za su iya ɗauka kayi ibtida'i ne mubtada ka faɗa huwa shine to shine ba kage yana buƙatar abin da za a faɗe shi domin su haɗe su ba da ma'ana ingantacciya amma ka tsaya huwa huwa huwa ba zikirin Allah ba ne wannan to shine sai malam ya ci gaba da bayani a yau yake cewa waƙila amma ce هذا min كان مما اتفق المسلمون بل ala Annahu min من أبين الباطل An فلا cewa wannan yana cikin abinda musulmai kai masu hankali ma ga baki ɗaya suka yi ittifaki akan cewa min abiyanil batili yana cikin mafi bayyanan magana take ɓatacciya ka ce wai tafsirin wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah ana nufin wai wa ma ya'lamu ta'wila hadha ismi huwa illa huwa shi ce faqad yazunnu zalika man yazunnu min haula amma duk da haka duk da ittifaqin nan da masu hankali ko musulmai suka yi akan cewa wannan magana batacciya ce to wani daga cikin masu irin wannan zai iya zato hatta qultu marratan li ba'd man qala shay'an min zalik malamin kimiyya hai ya ce har wata rana na taɓa faɗa ma wani da yake faɗin irin wannan maganar na ce masa lauka na haza kama kultahu ai da wancan tafsirin da kai ɓatacce haka yake da gaske ne la kutibat wa ma ya'lamu ta'wilahu yace da Allah ta'ala ya rubuta ne wa ma ya'lamu ta'wilahu haka za a rubuta ba wa ma ya'lamu ta'wilahu ba Bamiri a wajen malaman nahawu kala uku akwai abin da suke ce mishi zamirun mustatir akwai zamirun muttasil akwai zamirun munfasil zamirun mustatir shi kaddara shi ake yi yanzu idan na ce alwaladu ja'a alwaladu ja'a yaro ya zo to ya zo din a cikin ya zo akwai wanda ya aikin ne dai yara to wannan ana ce masa zamiri mustatir ko ko misali ko sai ce ya zo wa ya zo ya zo kaga wani kenan zamirin kaddara shi za ka yi a kwakwalwa shine suke ce mishi zamirin mustatir akwai zamirin muttasil shi kuma shine irin wancan wa ma ya'lamu ta'wilahu wato lamirin sunan da shi baya iya tsayuwa shi kadai sai an hada shi da wata kalma domin hu ba zai tsayi shi kadai ba shi yasa sai aka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu ta'wila daban ku daban akwai na uku shine dhamiru munfasil dhamiru munfasil shine wannan wa ma ya'lamu ta'wilahu wa kenan in haka ake nufi in huwa ake nufi to huwa za a faɗi a wajen munfasilatan to da za a faɗe ta ne a matsayin munfasila ba muttasila kaman wa ma ya'lamu ta'wilahu ba so da kun ga wannan bataccen tafsiri tafsiri ne wanda yake ba na daidai ba Allah yana bayani ne akan ayoyi mutashabihai ba yana bayani bane akan lafazin huwa so da ka a takaice dai ba a zikiri da lafazi daya zikiri da lafazi daya kamar yadda aka ambata mana bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da haka ba sahabbansa ba su yi ba sannan duka malamai na alkhairi wanda suka zo a cikin mafifitan karnonan nan guda uku ba a samu wani daga cikin su ya halasta yin zikiri da lafazi ɗaya ba balle kuma a ce za a yi zikiri da lamiri wato wakilin suna wannan bai halasta ba sai malam ibn tamiya ce summa kathiran ma yazkuru ba'd ash-shuyukh sannan so tari wani daga cikin malamai yakan ambata annahu yahtajju ala qawlil yakan kafa hujja cewa wai faɗin mai faɗa ya ce Allah bi qawlihi qulillah summa zarhu wannan dai batun da aka yi a baya shine malamin jami'a ke sake mana nan nagi a kansa ayar da suka fake da ita ita ce wannan ayar take cin suratul an'ami da Allah ta'ala ce qulillah ka ce Allah ne sai suka ce a'a ai tun da gashi Allah ya ce kulillah to ya halatta kawai kai ta zikiri kana Allah Allah Allah wanda an yi mana wannan batun shi kan shi ma ya mana batu a baya sannan almajirin su ibn al-qayyim a cikin tariqul ne wa babu sa'adatain ya kawo wannan batun ويظن أن الله أمر نبيه har ma ɗaya daga cikin suna zaton cewa ai Allah ya umarci annabinsa bi an ya kula lismal mufrada cewa idan annabi ya tashi zai yi zikiri sallallahu alaihi wa sallam to ya zikiri da lafazi kwara ɗaya shine Allah kawai ai ta faɗin Allah Allah haka wasu suke zato sai ce wa haza ghalatun bittifaqi ahli ilmi wannan kuskure ne malamai gabaki ɗaya sun a akai cewa kafa hujja da wannan aya cewa Allah ya ce kulillah to shikenan sai a ɗauki kalma Allah a ce yi ta zikiri da ita wannan kuskure ne a fahimta fa inna qawlahu qulillah domin faɗin Allah ta'ala da ya ce ka ce Allah ne ma'anahu ma'anar haka Allahu allazi anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa ai Allah yana ba da amsa ne yana cewa ka ce Allah shi ne wanda ya saukar da littafin nan da aka annabi Musa ya zo da shi wato a tawara. ba ana nufin kawai in an tashi zikiri ba ne a ce Allah Allah ba yana umarta nufin sama cewa idan ya tashi zai ambaci Allah ya ta ambatan Allah Allah a'a ba a zikiri da lafazi ɗaya sai mala ya sake cewa huwa jawabun li qawlihi ai amsa ake badawa ta wannan batun qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa ai Allah yana cewa ne ka ce masu yahudawa wane ne ya so kadda littafin nan da annabi musa ya zo da shi nuran a matsayin haske wa hudan linnas kuma a matsayin shiriya ga mutane taj'alunahu qaratisa kuna sanya shi a matsayin takaddu tubdunaha sai ku bayyana abin da kuka ga dama wa tukhfuna katira kuma ku boye abu mai yawa wa aka karantar da ku malam ta'lamu abin da ku ba ku sani ba antum ku wala aba'ukum haka iyayen kuma ba su san abin da aka karantar da ku ba qulillahu kace Allah ne summa zahum fi khawdihim yal'abun ka kyale su a cikin shishiginsu da suke suna wasa shi ne abin da ake magana kai ai Allahu alladhi anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa ai Allah ne ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ku Yahudawa da kuke cewa Allah bai saukar da wani littafi ga wani annabi ba don ku kore alkur'ani to ai muku tambaya a ce wane ne ya zo da waye so kadda littafin nan da annabi Musa ya zo da shi ai kun ce annabi Musa annabin ku ne ko to tunda kun yarda da mu annabi Musa annabin ku ne to wane ne ya bashi ya saukan mishi da littafin nan da ya zo da shi radda bidalika qawla man qala ai Allah yana mai da martani ne akan faɗin mai faɗa ma anzalallahu ala basharin mai shai. da yahudawa suke cewa ya Allah bai saukar da wani abu ga wani mutum ba wani mutum nan suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma duk sauran annabawa faqala sai Allah ya ce musu man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa to ka ce wane ne saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi na ana koya mana yadda ake tattaunawa ne sun maƙala ƙulillah shi Allah ce ka ce Allah ne ai ƙulillahu an ka ce Allah ne ya da shi ba ana nufin in ka tashi za ka ambaci Allah kawai kai ta cewa Allah Allah kawai ba ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم Yal'abun sannan ka kyala masu ƙaryata wannan yahudawa fi khawdihim a cikin kukkutsawarsu da suke yal'abun shi ta wasan su shi ne abin da ake nufi wannan batun a in ba ku manta ba an yi mana shi musamman ibn al-qayyim ya mana wannan batun sosai kusan shafi guda a cikin littafin su tariqul hijratain wa babu sa'adatain to shine sai malamin taymiya sai ci gaba da mana bayani sai ce wa mimma yubayyinu ma taqaddama ai daga cikin abin da ke bayyana abin da ya gabata ma zakarahu shi ba waihi wa ghayruhu abinda babban malamin nahawu al-imamu shibawaihi rahmatullahi alaihi ya ambata al-imamu shibawaihi usman ibn qambaz uh, usman ibn qambaz shibawaihi kenan shibawaihi lakabin shi wannan babban malami ne ba shi ya fara kirkiro ilimin nahawu ba kafin sa akwai ilimin nahawu amma shi abin da ya zo shine ya rubuta littafi kato to ya sa suna alkita a cikin siba a cikin ilimin nahau to sai zama Allah ya ɗaukaka shi da ilimin in an tashi yau ana batun ilimin na hau kawai shi a ce shi wai har ma ya kasance in kana larabci kai kuskure shi a ce katalta shi shi ka kashe shi wai amma ba shi ba ne asalin wanda ya kafa ilimin na hau. a matakin malaman na hau kusan shi wai matakinsa ya kai mataki na shida ko na biyar domin kamar yadda suke ambatawa a riwayoyi cewa wanda ya fara kirkirar ilimin na hau shine al-imam zalim ibn amr al-mashhur bi abi al-aswad ad-dili ko addu'a ne shine farkon wanda ya fara kirkirar ilimin na hau. shi almajirin sayyidina ali radiyallahu anhu shine shine almajirin sai abul aswad ad-du'ali ko ad shine sunansa zalim ibn amr al-kinani ya rasu shekara ta 69 bayan hijira so daga babban tabi'i ne kuma siƙa ne a wajen malaman hadisi sannan kuma masanin lugha ne bayansa an samu eh, wasu almajirai da suka zo kamar eh, al'imam abu amr eh, abin nan abu babban malamin kira'a abu abu amrin al-ala sannan bayan sa an zo an samu al-imam al-khalil al-imam al-khalil bin ahmad al-farahidi al to daga nan ne kuma sai aka samu al-imam sibawai so daga in mutum ya komar da tun da shi abul aswad du'ali sayyidina ali ne radiyallahu anhu ya masa nuni cewa ya kirkiro ilimin nahwu a lokacin da harshen larabci ya fara lalacewa to shi shi mawaihin nan ya faɗa wa ghayruhu da waninsa min a'immatin nahwi daga cikin malaman nahau anna al-araba yahkuna bil qawl larabawa ka'ida su duk abin da suka faɗi suka ce ƙala ko ya ƙulu in suka ce ƙala ya ce to a ka'ida abin da zai zo gaba yana kasancewa jumla wato cikakkiyar magana in ka ce ƙala ya ce ko ka ce kul ka ce ko kuma ka ce ya kulu yana cewa to dole abin da zai zo gaba dole ya zama jumla ce cikakkiya ta magana ba ka cewa kul sai ka faɗi lafazi ɗaya ko lafazi ɗaya ka faɗi to dole akwai ƙadiri abin da ake ce mata kadiri dole a kaddara wani abu a wajen kun ga misali a qur'ani Allah ya ce kul sai ce ne huwallahu ahad kaga jumla cikakkiya kul huwa Allahu ahad ka gani jumla ce cikakkiya kul huwa Allahu ahad in ka cire huwan nan ma zai baka jumla cikakkiya kul Allahu ahadun ka ce Allah ɗaya ne amma sai aka kawo zamiru sha'an domin a girmama lamarin Allah sai aka ce kul huwa Allahu ahadun kaga jumla ce ismiya jumla ce ta suna haka in ka ce kul a'udhu bi rabbin nasi jumla fi'liya ka kawo a'udhu fi'lun mudari'un marfu'un wa fa'iluhu dhamiru muslim taqdiruhu ana kar ka samu jumla cikakkiya haka kul ya ayyuhal kafiru kul ya ayyuhal kafiru ai kul unadikum alkafirina ka ce ina kiran ku ya ku kafirai kaga jumla ce cikakkiya so da ka ba a faɗin kul a faɗi kalma ƙwara ɗaya ita kaɗai a larabci ko an faɗi kalma ɗaya to dole akwai abin da za a ƙaddara to kaga ina zaka zo ka kafa hujja an ce kai kulilla sai ka ce ana nufin ai ta faɗin Allah Allah ne a'a gayi nan kul Allah shine can aka ce mana ai Allahu anzalahu kaman yadda kake cewa wane ne makwabcin Musa dama sunan makwabcin Musa tanko sai ka ce tanko tanko kawai kana nufin shi kadai ne a'a tanko ne makwabcin Musa amma a ka'idan magana da fasaharta babu bukatar sai kayi wannan maiman domin tambayar ta nuna abin da ke cikin amsa wane ne makwabcin musa kaga makwabcin musa wane ne ne tambayar ko makwabcin musa labari kake badawa to amma sai ka ce wane ne makwabcin musa domin ka nuna tambaya kake yi sai ka ce tanku me kenan za a fahimta tankwa ne makwabcin musa ko ne abin da ake karantar da mu kun san ka'ida malaman mu na ahlus sunna Allah ya saka musu da alkhair idan suna raddin wani abu na kuskure so suke ce sun gamsar da kai shi yasa sai ka ga su shiga can su shiga can su shiga can su amfani da wancan ilimin su amfani da wannan fannin su amfani da wancan ka'idan domin su baka hujjojin da zaka gamsu da su yanzu nan duk malam ibn taymiya yana so ya gamsar da mu ne cewa ba a zikiri da lafazi daya sannan waccan ayat cikin suratul an'am ba hujja bace da Allah ta'ala ce qulillah summa dahum fi khawdihim yal'abu shi yasa da yake ta wannan batun to shi ne ce annal araba yahkuna bil qawli ma kana kalaman ka'idan larabawa a larabcinsu suna hikaitowa idan an faɗi alƙawli wato lafazin ƙala ya ƙulu ma kana kalaman abin da yake cikakkiyar magana suke kawowa ba su kawo lafazi ɗaya la ya hakuna bihi ma kana ƙaunar ba sa hikaito abin da yake magana kawai falƙaunu la yuhka bihi illa kalamun tamun ƙa'ida alƙaunu wa mashtuqqa minhu lafazin alƙaunu da duk abin da aka ciro a ƙa'idar larabci to duk abin da zai zo gabansa Ko illa kalamun tamun sai ya zama cikakkiyar magana abinda suke shi jumla mufida au jumlatun ismiya ko kuma ka ce jumla ismiya kamar yadda muka buga misali qul huwallahu ahad jumla ce ismiya mubtada da khabari ko kuma أو فعلية أو جملة فعلية ko kuma su kawo jumla fi'iliya wato jumla da ta kunshi fi'ili da mai aiki wato kamar misalin qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq wa li hadha yaqshuruna inna nan hau ne fa malamin tamiya ke ta mana shi sa ma suke ma inna kasira yanzu kuskure ne ka zo kana larabci sai ka ce kul sai kuma ka ce anna sai dai ka ce kul inna kul inna allaha rabbi ba za ka ce kul anna rabbi ba saboda me saboda an faɗi ƙaul ƙala kenan da kuma abu saboda haka jumlar da za ta zo gabansa dole ta kasance in inna za ka amfani ta kasance kisira ce ai akwai anna akwai inna a larabci to ba amfani da anna bayan alƙaul sai dai amfani da inna rubi sauri mu wuce wajen nan idza ja'at ba'da alqawl idan ta zo bayan alqawl falƙaunu la yunka hismun lafazin alƙaun ba a hikaito suna ƙwara ɗaya a bayansa wallahu ta'ala la amuru ahadan bi zikrismin mufradi Allah ba zai umarci wani kawai ya ce ta ambatan sunansa ƙwara ɗaya ba ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا sannan Allah bai shar'anta mu musulmai in sun tashi za su zikiri su rika ambatan lafazi ƙwara ɗaya gayarsa ba والاسم المجرد لا يفيد الإيمان كما سونا قارا إذن كاتفة سبايا فإذا تبدأ إيماني باتفاق أهل الإسلام wannan malaman musulunci gabaki da sun ittifaki akan cewa dan ka kwana dubu kana faɗin Allah Allah Allah to me Allah yi wannan baya fa'idantar da imani wala ya umaru bihi fi shay'in min al-ibadati sannan kuma ba a yi umarni da shi da wani abu daga cikin ibada ba ba inda aka ce kawai kai ta faɗin Allah Allah a matsayin ibada wala fi shay'in min al-mukhatabati sannan kuma haka nan ma a magana ba inda aka ce kawai kai ta faɗin Allah Allah Allah shi ce wa naziru wa naziru man iqtasara ala al-ism al-mufrad ma yuzkaru anna ba'd al-a'rab marra bi mu'azzin yaqulu malamin tamiya yace kwatankwacin mutumin da zai zo ya zikiri da lafazi ɗaya kawai ta Allah Allah Allah ma yuzkaru anna ba'd al abinda ake hikaitowa cewa wani balaraban ƙauye kun san balaraban ƙauye akwai fasaha marrabi mu'azzini ya zo wucewa sai ya ji wani mai kiran sallah yana kiran sallah ya kulu sai yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulallah wa gano kuskuren da ke ciki abdul musin ce za ka bayani ko yawwa mu je yawwa kage shi ya sa me me yasa yanzu da na faɗi yawwa ya ce rasulallah ba zikiran sallah guda nawa kake jin suna faɗin wannan abu da ana ɗauka a kaset mutum nawa kake jin suna faɗin wannan ashhadu anna muhammadan rasulallah rasula ba kauye shi ba malami ba ne jahili bai san addini ba kawai ya zo wucewa shi ya wani na kiran sallah kawai na ashhadu anna muhammadan rasulallah bin nasri ya yi nasba wato ya ɗora fataha a sama ya ce rasula ba rasulu ba faƙali ce ma za ya ƙulu haza shi wannan yake faɗi kuma هذا الاسم فأين الخبر الذي يتم به الكلام إيش تعالى سنة دي فدي وانين رسول دن رسول الله دن محمد وانين محمد دن رسول الله كاتي أشهد أن محمد رسول الله إنا شيدا وأنب محمد من ذن الله مي ina shaidawa annabi Muhammadin manzan Allah magana duk wanda yake jin hausa yake fahimta hausa me ma'ana me wannan magana ta fa'idantar ina shaidawa annabi ina shaidawa muhammadin manzan Allah me muhammadin manzan Allah yana da bambanci da ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa muhammadu manzan Allah ne me bambancin su na farko ina nuna da Muhammadu da Manzan Allah kawai kalma ɗaya nake na faɗa waye Muhammadu manzan Allah waye manzan Allah Muhammadu me to kaga ba larabe ne wannan shi ya san larabci amma bai san shari'a musulunci ba kawai ya ji wannan mai kiran sallan yana kiran sallah ce wannan ya ce ta wannan kalma ɗaya ka faɗi abin da ake ce mishi badali yayi a na hau. ka faɗi abu kuma ka faɗi siffarsa nan bai ba da labarin komai ba amma idan ya ce ashadu anna muhammadar rasulullah shi yasa sai ka shiga wuta fa da larabci in baka san larabci sai ka je ka shiga wuta ka zata yaban Allah kake amma zagin shi kake mafi yawancin kana jin addu'o'in da mutane suke yi da irin masu karanta da la'il khairatin nan da masu karanta wallahi in kana jin addu'o'in da suke hankalinka zai tashi in ka san larabci kana zaton yaban Allah kake amma Allah ya zage shi kake abubuwa ga shi nan kala kala irin waɗannan Allah ka shirye ta da to shi ne ba kauye kaga ba kauye bai san komai ba so da ka lafazi ɗaya faɗi ya faɗi mubtada bai faɗi khabari ba ita kuwa magana ba ta cika sai idan ka ka faru mafarinta to sai ka cika ta eh to ne sai ce wa ma fil min qawlihi amma kuma wasu suna kafa hujja da cewa ya Allah ma ya ce a ambace shi sai suna kafa hujja da wasu ayoyi a cikin Alƙur'ani. cewa Allah na cewa wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila wadhkur ka ambaci isma rabbika sunan ubangijinka wa tabattal ilayhi tabtila sannan kuma kai ma Allah ta'ala bauta bautar gaske sai suka ce ai gashi Allah ce isma rabbika wazkur isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka kaga kaga kaga kaga amfani da umumatul qur'an ko kawai wazkur isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka to ya Allah ce ka ambaci sunan ubangijinka wa sunan ubangijinka Allah Shi shine ai abin da suke so su ce to shi ne malamin tabiya ce irin wannan wa qawlihi da kuma fadin sa da yace sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la wanda yafi kowa ɗaukaka. kaga nan ma an isma rabbika wa qawlihi da kuma faɗin Allah ta'ala da yace qad aflahamanta man tazakka hakika duk wanda ya tsarkaka ya samu babban rabo a lahira wa zakara isma rabbih kuma ya ta ambatan sunan ubangijinsa fa salla kuma ya salla Ka nan bayan an ce wa zakara sma rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa wa qawlihi da kuma fadin su da fadin Allah ta'ala da yace fasabbih bismi rabbikal azim ka ambaci sunan ubangijinka wanda yake babba mai girma wa nahwi zalika da makamancin wannan la yaqtadi dhikrahu mufradan duka wannan baya hukunta cewa ambaci Allah shi kadai duk waɗannan ayoyin واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم duka babu inda yake nuna cewa kawai kai ta kama sunan Allah kana Allah Allah Allah kawai kai ta faɗin Allah Allah baya hukunta haka bal fi sunani malamin ibn taymiya ya ce ya zo a cikin sunan in an ce a sunan sunan suna da yawa amma dai waɗanda suka fi shahara akwai hudu sunanu abi dawud sunanu tirmidhi sunanu nasa'i sunanu ibn majah akwai sauran sunan akwai as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi akwai as-sunan al-kubra na al-imam an-nasa'i bayan wancan as-sunan din nasa sannan akwai sunanu darimi akwai sunanu daraqutni da makamantansu to amma dai an ce sunan ana nufin waɗancan hudun kawai yace ya zo a cikin as-sunan wato littafan waɗannan manya-manyan malamai guda hudu annahu lamma nazala qawluhu fasabbih bismi rabbikal azim cewa lokacin da fadin Allah ta'ala ya sauka fasabbih bismi rabbikal azim a suratul waqi'a wato ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake babba qala ij'aluha fi ruku'ikum aka ce manzon sama ya ce ku sa wannan a ruku'in ku me kake cewa a ruku'in kana zikir in kana tajbihi سبحان ربي المي سبحان ربي العظيم يا ما كدي ده فسبح باسم ربك العظيم كو بيبا to mu dauka cewa hadisin ya inganta duk da akwai maganganu a game da hadisi kaga fasabbih bismi rabbikal azim waye zai fassara maka alqur'ani waye zo da alqur'ani wa ya cancanta ya fassara maka shi in dai kana son ka fahimce shi fahimtar gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam kana kauce ma fassara alqur'ani wanda annabi sama yayi to ka shiga rudu ga fassara annabi sama yayi to baka bukata wani ya fassara maka wani abu to annabi sama da kansa misali ya fassara cewa fasabbih bismi rabbikal azim shi yace ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan a ruku'in ku in ka zo ruku in kai ku sai ka ce subhana rabbiyal azim tun daga ahalin aka karanta da kai wannan ko ba haka bane tun daga ahalin kai hadda qawaidi ma wanda ba san wanda ya rubuta shi ba hadda qawaidi a ciki akwai su akwai subhana rabbiyal azim ko babu an koyar da mu a ciki duk tafan malikiya da ake karanta a kasan nan za ka ga an zo ruku ana cewa subhana rabbiyal azim a ruku ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى sannan lokacin da faɗin Allah ta'ala ya sauka a farkon suwatul a'la sabbih isma rabbikal a'la qala ja'aluha fi sujudikum sai aka ce annabi sallallahu alaihi yace ku sanya wannan abu a sujudarku in ka zo sujada me kake cewa subhana rabbiyal azimi dinnan kai zikiri da lafazi da subhana rabbiyal a'la zikiri ne ko ba zikiri bane lafazi ɗaya ne subhana rabbi azim zikiri ne ko ba zikiri ba ne in kai shi zikiri lafazi ɗaya ne kaga ba lafazi ɗaya ba ne to ne wannan wannan hadisin malamai sun ruwaito shi kamar yadda malamin ibn ya faɗi irin su al-imamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa da wasu malaman ya kawo su malamai suna da maganganu akan ingancin hadisin cewa da inganta ba ko isnadin sa akwai rauni a ciki wasu kuma malaman suna ganin zai iya zama hadisi hasan zai iya zama hadisi hasan shi yasa malam albani a cikin mishkatul masabir yake cewa isnaduhu muhtamilun litahsin hadisin zai iya yiwuwa ya zama hasan eh ورجاله ثقات كلهم mazajen hadisin dukkanin su siqat ne ghayrar rawi uku uqbata wa huwa iyas ibn sai dai mutum ɗaya a cikin a cikin shi kadai ne aka aka raunana shi sosai so da ka a takaice dai kun ga wannan riwayar ta fassara mana ayar abin da ake nufi kaga ba za ka zo ka kafa mana hujja ka ce ai Allah ya ce sabbi isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka wanda ya fi ɗaukaka sai ka ce ya ana nufin in an tashi za a yi zikiri a ce Allah bane a'a gashi annabi ya ce ij'aluha fi sujudikum ku sa a ku in kai sujada sai ka ce subhana rabbi al'ala sannan fasabbih bismi bismi rabbikal azim yace ij'aluha fi ruku'ikum ku sa a ruku'unku in ka tashi ruku'u shi yasa kake cewa me subhana rabbiyal azim mun gane ko da ba wannan riwayar ba akwai ruwayoyin da suka tabbata wannan zikirin ana yin sa a ruku'u wancan kuma ana yin sa a sujada mun gane to kun ga wannan kenan to sai ma ne yace fa shar'a lahum an yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana mu musulmai idan mun tashi zamu zikiri a ruku'u mu ce subhana rabbiyal azim kaga ba lafazi ɗaya bane yanzu wannan eh, lafizza alal aqalli akwai lafizza hudu a zahiri amma lafizza biyar ne lafizza ma ko shida subhana lafazi ne rabbi lafazi ne ya'un ta zamiri rabbi lafazi ne an samu uku ko al'azimi lafazi ne an samu lafizza nawa hudu ga su a fili to shi kuma lafazin subhan dama masdari ne to akwai fi'ili kafin sa ay usabbihu rabbi usabbihu subhana rabbi kenan to ka gani wannan وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم يا تبت أشن صحيح حديثي صحيح أن نفسه سما إذا يركوع هنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هو Wafi fi sujudihi subhana rabbiyal a'la sannan ya tabbata a hadisin da babu rigima a cikinsa. a game da ingancin sa idan annabi sama ya sujada yana cewa subhana rabbiyal a'la wa hadha huwa ma'ana qawlihi ij'aluha fi ruku'ikum wa sujudikum wannan ita ce ma'anar faɗin annabi sallama da ke cewa ku sanya subhana rabbiyal azim a ruku'u subhana rabbiyal a'la a kuma ina a sujada kaga wannan mun samu tafsiri daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana sabbih isma rabbikal a'la ya fassara mana fasabbih bismi rabbikal azim duka ba ana nufin bane kawai a kama sunan Allah gaya shi kadai ai ta nanatawa ai ta faɗa domin maimaita sunan Allah kwara ɗaya baya fa'idantar da komai baya shigar da mutum musulunci baya mai da mutum ya zama musulmi ina jin mun gane ai dalilin da ya sa malam ibn ya ta tadanduni akan wannan fitina ce babba a zamanin sa wannan wataƙila kai ka ga ba wani abun bane da za a yi ta magana kansa yau kusan sati hudu kenan ana batu kan wannan da akan wannan azzikru bil lafzil mufrad wato yin zikiri da lafazi daya a zamanin malam ibn fitina ce babba duk abin da ka ga malami ya rubuta littafi ya nace yana ta magana kansa to rigima ce babba a zamaninsa domin daga cikin kwarewa a da'awa da kwarewa a rubutu ka zama ka shagalta sosai ka ba abin da ke faruwa a zamanin ka muhimmanci baya cikin hikima a matsayin mutum na marubuci masani ya zama yana rubutu akan abin da ba shi a zamaninsa ba kwarewa a ciki amma abin da yake a zamanin ka. to ka ba shi muhimmanci sosai to wannan zikirin a da lafazi ɗaya fitina ce a zamanin malamin ibn taymiya akwai waɗanda suka dage suka tsaya tsayin daka su dole cewa zikirin nan ma a ta faɗin sunan Allah shi kaɗai shine zikirin gaske kamar yadda ya faɗa mana cewa suka kasa mutane gida uku ko ko shi zikirin suka kasa shi gida uku akwai zikirul awami akwai zikirul khawasi akwai zikirul khawasi khawas suka ce akwai zikirin gama gari Shi ne irin wannan zikirin da ake karantar da mu na sunna subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير da makamantansu sai suka ce irin wannan zikirin zikirin gama gari ne kawai zikirin amawa kawai mutanen gari waɗanda ba su da komai a fadar Allah sai suka ce sai akwai zikirul khawas shi kuma zikirul khawas shine zikirin keɓantattu masu kaya a fadar Allah eh, wanda suna da fada suna da matsayi a fadar Allah su kuma su ne in sun tayi za su zikirin sai su ta Allah Allah Allah shi ta faɗin sunan Allah shi kaɗai kawai gayarsa sannan sai zikiru khawasil khawas su kuma waɗannan su ne waɗanda suke gaba gaba a fadar Allah waɗancan suna da kaya a fadar Allah za a iya cewa su kwashe kayansa su fita su ku waɗannan gidansu ne ma ‘yan cikin gida ne a fadar Allah wai su ne khawasul su in sun tashi za su yi zikirinsu sai dai huwa huwa huwa huwa kaga waɗannan abubuwa fitinun fitinu ne Allah ka shirya to shine sai ya ce bittifaqil muslimin wannan musulmai sun yi ittifaki ga baki ɗaya akan in za a yi ruku a ce subhana rabbiyal azim in an yi sujada a ce subhana rabbiyal ala Ɗaya daga cikin zikiroran da ake yin su a ruku'u da sujada ba su kenan ba ko akwai zikirora da yawa da suka tabbata annabi sallallahu alaihi sallam ya karantar da mu da ake yin su a ruku'u ko da sujada daga ciki akwai wanda na ambata subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh daga ciki akwai subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli duk waɗannan ana yin su a ruku ana yin su a sujada amma waɗannan sun fi sauki ko kuma sun fi shahara a tsakanin mutane ƙalla ma kaɗan ne za ka buɗe wani littafi daga cikin littafai na musulunci na fikihu ko kuma na tazkiya wato na tsarkake zuciya face sai kaga an ambaci waɗannan zikirorin guda biyu a ruku a ce subhana rabbiyal azim a sujada a ce subhana rabbiyal a'la kenan dai ba a zikiri da lafazi daya shi malam ibn taymiya shi ya sake cewa fa tasbihu ismi rabbihil a'la ai tsarkake sunan Allah mafi ɗaukaka wa zikru ismi rabbihi da ambatan sunan ubangiji wa nahwu zalika da makamantan haka huwa bil kalami tamil mufidi dukkanin su suna tabbata ne da cikakkiyar magana kuma mai bada fa'ida kama fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam kaman yadda ya tabbata a cikin sahihu a cikin a cikin littafi a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalul kalami ba'da alqur'ani arba'un ku ji wannan garaba kalmomin da suka fi falala bayan karanta alƙur'ani guda hudu ne kalmomi da za ka ambata Allah da su kai zikiri da su wanda bayan ƙur'ani in dai ba ƙur'ani za ka ɗauka ka karanta ba shi alƙur'ani shine abdalu zikiri al itlaq alƙur'ani babu zikirin da ya kai shi shi yasa karatun alkur'ani kawai ka zauna kana karanta shi ko ka fahimci abin da aka ce ko baka fahimta ba lada kake samu ko ka fahimta ko baka fahimta ba kawai ka karanta alkur'ani kana da lada kuma duk harafi ɗaya. Allah ta'ala ya alkawarin zai baka lada goma a kansa so daga in ka karanta aya ɗaya wacce take da harfa ashirin to kana da lada ɗari biyu in ka karanta ayar da ke da haruffa talatin kana da lada ɗari uku domin kowane harafi za a baka lada ɗari za lada goma kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi to kaga babu wani abu da za ka yi a baka wannan ladan kamansa to sai annabi ya ce in an cire alqur'ani a game da ambatan Allah to kalmomin da suke biye masa a daraja da falala wanda za ka ambaci Allah ta'ala da su guda hudu ne ina suke wa hunna min alqur'ani shi an su ce kuma su ma dan alqur'ani suke su ma dan a cikin alqur'ani suke kaga dai din nan ana nuna maka cewa me ka karanta alqur'ani shine yafi komai ina suke سبحان الله قال قال سبحان الله قال لك شنو القران يا والحمد لله اقوى القران يعني ولا اله الا الله اقوى القران يعني والله اكبر dukkanin su waɗannan wa hunna min alquran su ma duk daga alqur'ani suke to in ka cire alqur'ani to waɗannan lafuzzan ga baki ɗayan su su ne lafuzzan da suka fi kowane lafazi da zaka ambaci Allah da shi shi yasa sirrin kenan ya zama subhanallahi aka sa mu da asuba mu ambata mu yi so ɗari da maraice ma a samu mu yi so ɗari haka yazo a cikin sunna sahihiya da safa ka ce subhanallah so ɗari da yammaci ma ka ce subhanallah sau ɗari haka la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ka faɗi sau ɗari da safe ka faɗi sau ɗari da maraice kaga da akwai sannan waɗannan aka ratsa mana su aka ce duk a cikin sallah in mun gama sallah ta farilla to mu su duka hudun nan subhanallah talatin da uku walhamdulillah 33 talatin da uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir cikon na 100 wannan can 99 wannan kuma guda daya wannan daya sai su baka 100 ce kun ga wannan ke saboda a alakantar da mu da ko da ya zama muna yin su in baka samu daman yin mai talatin da uku uku ba hadisi ya tabbata sahihi kai mai ashirin da biyar biyar subhanallah ashirin da biyar walhamdulillah ashirin da biyar wallahu akbar ashirin da biyar idan baka samu daman yin mai ashirin da biyar ba to kai mai goma goma subhanallah goma walhamdulillah goma wallahu akbar goma kowace sallah ta farilla tun daga asubahi har isha'i kuma dukkaninsu babu lafazi daya Allahu akbar lafazi ne ne mubtada da khabari ne Allahu akbaru Allahu mubtada'un marfu'un akbaru khabaru mubtada'in marfu'un alhamdulillah الحمد مبتدا مرفوع لله جار ومجرور في محل رفع خبر مبتدا غاشنا سبحان الله شكو دا ما أقوي تقدير فيه أسبح kamar yadda aka taɓa faɗa mana haka la ilaha illallah jumla ce cikakkiya kun gani ko so da haka duk wannan yana tabbatar mana a sunna abinda annabi sama ya karantar da mu shine idan za mu tashi mai zikiri za mu ambaci sunan Allah kan mu ambace shi da lafazi ɗaya mu ambace shi a jumla cikakkiya mai ba da fa'ida haka aka umarce mu haka aka sha mu kuma dama kauce ma wannan shine ya kawo baka bukatar an sha faɗa maka tsakaninka da Allah baka bukatar wani ya baka zikiri annabi sama ya riga ya ba da zikiri ba a bukatar wani ya zo ya ba da shi kowa zai kawo nashi ba a su domin jayayya da annabi sama yake yi ya za a yi annabi sama ya karantar da zikiri shekaru dubu ɗaya da ɗari biyu da suka wuce sai a zo a samu wani shi kuma ya ce ga nashi yana nufin ajalin annabi sama a dauna shi kenan shi waye shi ba shi ko shekara dubu ɗaya ko shekara ɗari tara duk waɗannan zikirorin da ake ba mutane a ce na wane ne na wane ne na wane ne dukkanin su ba wanda ya kai shekaru ɗari takwas ba wanda ya kai ɗari takwas in sun yawa baka cika ba in sun yawa to ka ce sun kai ɗari takwas amma na manzon sama yau shekarun su nawa shekara nawa yayi dubu da dari hudu da wani abu yan uwa to alaikum bisharbil awwali kowa ya koma je tsotso daga inda matsotsa ta farko ai na tabbatar da baka yadda da akan dole kake siyan man fetur na yan bumburutu kuma kowa ya ittifaki in yana shan man fetur cewa na yan bumbugutu ba da albarka shi ya hakuri in suna nan iska ta riga ta tsebe shi in ka sa a motar ka ko ka sa a babur ɗinka ko ka sa a janareton ka ba da daɗewa sai ya ƙare amma in na filin station ka je ka sha kai tsaye daga daga daga nntc sai tanka tanka kuma ta zo ta juye a cikin tsaro ba ka ganin yana zuba ta zuba a cikin babban tanki da ke cikin ƙarƙashin ƙasa in ka tashi kuma za a yi zuko maka za a yi da zafin shi da komai nashi so da in ka sha sai ya je sai maka amfani wani zubin na yan bumbugutu ba haguwa ake samu a ciki ba wani zubin na yan bumbugutu ba haka lanzar ake samu a ciki ba a duniya ka yadda da wannan amma a na Allah ba ka yadda da shi ba a na Allah ne za ka yadda wani ya baka bumbugutu amma a duniyance kana zaben abu mai kyau bai kamata haka ba wannan ba tunanin mai hankali ba ne tunanin mai hankali shine ya fifita lahira akan duniya abin Allah ka girmama shi domin shi ake son ya tabbata a gare ka za ka kubuta kuma in shi ka rike amma abin duniya ko ka rasa shi to za ka iya samun wani bi kulli shay'in idza faraqta min 'iwadi wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadi komai ka rasa a duniya za ka iya samun sa amma wallahi in ka rasa Allah ka rasa komai ba za ka samu komai ba to wannan ita ce ka'ida so da ka alaina bi sharbil awwali kowa ya je matsotsa farko ya tsotso ka je filin station ka sha mai man zikiri ka tsotso daga annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka sake wani ya baka na na yan black market bari mu koma turanci kar ka bari wani ya baka na yan black market yan bumburutu da hausa kar ka sha ka sha na annabi sallallahu alaihi wasallam shine na gaskiya kuma in ka sha shi shikenan ka huta baka bukata wani ya baka zikiri malaman mu na sunna Allah ya saka musu da alkhairi wallahi annabi sallallahu bai yi shekaru 300 a kabari ba sai da malaman mu suka tattara mana zikirorinsa a littafai cikakkun littafai abin zai baka sha'awa yadda ake da sahihul bukhari ake da sahihu muslim ake da ake da sunan sunan abi daud ake da musnad imam ahmad da sauran littafai to haka zikiri ka cokan aka ware masa littafinsa da isnadi wannan imamun nasa'in da ake cewa rawahun nasa'i dan uwansa Abu Dawud da At-Tirmidhi da Ibn Majah nan da ake ci musu ashabu sunan yana da littafin sa Amalul Yawmi wal Layla Amalul Yawmi wal Layla littafi ne na zikiroran Annabi sallama al-Imam an-Nasa'i ya tattara shi sannan ga almajirin sa Ibn Sidni shi ma yana da Amalul Yawmi wal Layla Amalul Yawmi wal Layla sannan ka shiga sahihul Bukhari akwai kitabu kitabul azkari wa da'awat ko kitabu da'awat sahihu muslim akwai kitabu da'awat abu dawud akwai kitabu da'awat duk waɗannan littafin kowane littafi akwai kitabu jiki zikirura ake ka maka ka al-imamun nasa'i a cikin sunan ɗinsa bayan yayi kitabu da'awa a ciki sai da ya babu ta'awuzat uzu a uzu haka ya ta lissafo kuma kowane hadisi da isnadinsa sannan malamai suka zo daga baya ga ga ga ga ga ga ga ga ga mai littafin shilahul mu'min yana cikin malamai na baya baya ga limamin nawawi da suka zo yan baya baya ga irin su ibn al-qayyim da ya rubuta littafin sa an sha ambatan mana shi al-wabil as-sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib ko al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib da sunan sa ne wannan littafin nasa ba a rubuta wani littafi da ke yake bayani kan falalar zikiri kamar sa ba har masu cewa zikiri su ne masu zikiri wallahi ba su rubuta kamar sa ba kun ji na rantse muku da Allah Hama! Malam Ibn Qayyim sai da ya kawo fa'idojin zikiri a cikin littafin sa Al-Wabil Sayyid Al-Qayyim Tayyib fa'idoji guda 80 na kai zikiri fa'idoji guda 80 sannan ya zo ya fara bayani kan zikirin zikirin kaza zikirin kaza zikirin kaza zikirin kaza suka ya za a ce wani na fada da zikiri akwai mamaki a ciki a'a ba zikiri ake fada da shi ba ana fada ne da abin da aka koye shi aka bayyana zikiri kura ce aka sa mata fata akuya kaga mutum yanzu sai kama ta shi ya kai shi gida ta ya kai ta gida ta mishi banna shi bai zani ya zata akuya ce to kun ga duk wanda yana masa shaida akan haka so da ka ba a zikiri da lafazi da ya ku yan uwa Allah shiryatar da mu Allah ganar da mu mu ambaci Allah ambato mai yawa wazkurullah zikran kaseeran amma ala sunnati fazkurullah zikran kaseera ala sunnati ku ambaci Allah ambato mai yawa amma yadda sunna ta ce in kai da yawa amma ba yadda sunna ta ce ba to ka cuci kanka shi yasa daga cikin ka'ida zikirin da aka ce adadi kaza ake to ba a bukata ka kara wanda kuma ba a sa masa adadi ba to kuma kai ba a san wani ya sa maka adadi in an ce goma za ka yi to ka tsaya a goma idan kuma aka ce kawai aitayinsa istighfari zai da adadi kai ta istighfari ko da yaushe kai annabi sallama da ya dan motsa sai a ji yana astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai in kuma akwai istighfarin da aka iyakance a wani wuri aka ce kaza za a yi kamar na bayan sallah da ake uku ake yi kana yin hulke bid'a astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku shi ke amma kawai istighfari mutlaki to wannan bai da adadi kun gane so da kayan uwa mu gane wannan Allah shi ganar da mu Allah ya kara mana basira Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin wadzakirin Allah kafiran wadzakirati mazan mu da matan mu Allah ya sa mu cikin masu ambatansa da yawa maza da mata Allah ka sa mu haka Allah ka ba mu wannan matsayi Allah madaukakin sarki kuma ka ambace mu idan mun ambace ka fazkuruni azkurku daga cikin fa'idojin zikiri idan ka ambaci Allah shi kuma Allah sai ambace ka na sha buga wannan misalin sai kawai misali a ce shugaban ƙasarku ko gwamna a faro daga gwamna ma ƙasa-ƙasa sai gwamna kawai ana cabinet meeting ɗinsa ya tara kwamishinoninsa yana meeting executive council ana meeting shi kenan kawai bayan an gama duk bayani sai a ce to akwai aob sai sakataren gwamnati sai ya ce eh ce an buɗe kofa sai gwamna ya ce to akwai wani wane a layin zamfara yake sunan shi wane wane mu ne so daga kowa daga cikin ku kuso shi mun yana kaunan mu yana yada manufofin mu misali muke bugawa shi ke nan sai a zo a baka labari ko kawai sai ka karanta jarida sai a ce yau cikin abin da mitin din gwamnatin jihar Kaduna ya kunsa an ambaci sunanka kuma gwamna ya yabe ka sai ka bi jarida ya gwamna sai ya yabe ka ba to balle kuma a ce shugaban kasa ya ka za ka ji daɗi a kai sai munna to ba gwamna ba ba shugaban kasa ba ubangijin gwamna ubangijin shugaban kasa shi ne zai ambace ka sai ka ce ba za ka ambace Allah ba amma ka ambace shi akan yadda yake so yadda manzansa ya ce a ambace shi shi ne za ka samu wannan falalar amma in ka ambace shi yadda kake so ko yadda wani ya tsara maka ba yadda annabi sama ya tsara ba wallahi tallahi sai dai Allah ya fushi da kai amma ba zai ambace ka ba to shine wannan Allah shi ne da mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah shi sun gama